ya kasance a wannan lokaci ne yanzu a yanzu dai kuna tare da ibrahim ma'azzam muhammad ina muku fatan alkhairi a kowane lokaci ana gafarta malam aishin fada kamar yadda al'ada filin ta gudana alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du in uwa masu sauraron a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu wa ah, kamar yadda muka sani yanzu musulmi suna ta shirye-shirye a ko'ina a duniya domin halartar aikin hajji don sauke ɗaya daga cikin rukunai daga cikin rukunan addinin musulunci guda biyar wanda Allah ta'ala ya farlanta ma wannan al'umma ta musulmi a shekara ta tara bayan hijirar annabi sallallahu alaihi daga makka zuwa madina ubangiji ta'ala ya farlanta wannan aiki na hajji a cikin fadarsa walillahi ala nasi hajjul baiti man istata ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha wato lillahi 'ala nasi hajjul baiti wajibi ne ga mutane Allah ta'ala ya wajabta wa mutane ziyartar daki mai alfarma man ilahi ilaihi sabila maga ga wanda yake da ikon zuwa wannan ziyara Allah ce man kafara fa inna allaha ghaniyun 'anil 'alamin wanda kuma duk ya kafirce ubangiji ta'ala mawadaci ne barin dukkan halittu kuma hadisi ya tabbata cikin sayo muslim daga annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi game da musulunci sai yace an tasha an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tusuma ramadan wa tahujja al-baita idha istata'ta ilayhi sabila wato an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam yayin musulunci hadisin jibril alaihi salam da yazo wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambayoyi cikin tambayoyin da ya masa ya tambaye shi menene musulunci yace ka shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai kuma annabi sallallahu alaihi wasallama manzo ne daga Allah ka tsaye da sallah ka bada zakka ka azumci watan Ramadan sannan ka je ziyarar daki mai alfarma na Makka idan ka samu ikon yin hakan hakanan hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim hadisin abdullahi dan umar inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa buniyal islam على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج, وحج, وحج بيت الله وتؤنجن مسلمتي أكم ركن لقدا بير rukuni na farko shine shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi sallallahu alaihi wasallama manzo ne daga Allah sannan rukuni na biyu tsayar da sallah rukuni na uku ba da zakka rukuni na hudu azumin watan ramadan rukuni na biyar shine ziyartar ɗakin Allah mai alfarma da ke makka haka na imam muslim ya ruwaito hadisi inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ayyuhan nas inna allaha qad farada alaikum alhajj fa hujju ya ku mutane Allah ta'ala ya farlanta muku zuwa haji dan haka ku je haji don haka uh, farillar uh, aikin haji farilla ce da ta tabbata a alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma malamai duka ko in ce al'umma gaba ɗaya ta yi ijima'i sun haɗu gaba ɗaya akan wajabcin wannan rukuni ta yadda ma idan mutum ya yi inkarin wannan wato ya nuna bai yadda da wajabcin hajji ba to wannan ya ma bar musulunci in kuma ya yadda da cewa hajji wajibi ce amma kuma ya yi wasa da zuwa hajji tare da cewa yana da iko to wannan yana da yana cikin haɗari ba ƙarami ba ta ya zai ji daɗi a rayuwarsa bayan Allah ta'ala ya bashi iko ya bashi lafiya ya bashi dukiya ya bashi ya ara masa dukkan abin da ya kamata ya samu wanda zai bashi dama ya je aikin haji amma kuma ki zuwa aikin haji din nan tare da ya san cewa Allah ta'ala ya farlanta masa wannan aiki kuma ya sanya shi ɗaya daga cikin rukunan musulunci zai kashe kuɗinsa zai yi bushasha da kudinsa a cikin abin da zuciyarsa da take so kuma kuma zai iya fitar da dukiyarsa ba ya je ya ziyarci ɗakin Allah zai iya yadda ya sha wahalhalu na rayuwar duniya wajen nema amma ba zai iya haƙuri da wahalar aikin hajji ba babu shakka wannan abu ne wanda yake mai hatsarin gaske a rayuwar mutum wajibi ne mutum ya je hajji idan Allah ta'ala ya bashi iko iko na dukiya iko na lafiya da dama ya je hajji a rayuwarsa sau ɗaya. wannan shi ne wajibi in kuma bai samu ya wato in ya samu ya yi sau ɗaya ɗin kuma daga baya duk wanda zai yi sunna ce bai zama wajibi ba ɗan adam ba shi da zaɓi cikin abin da Allah ta'ala ya farlanta masa ya wajabta masa ba shi da zaɓi ya ce in ya ga dama ya yi in ya ga dama ya ƙi Allah ta'ala yana cewa ma kana limu'minin mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim to abune da bai dace ga mumini ba namiji ko mumina mace idan Allah ta'ala da manzansa suka yanke wani al'amari da zama da suna da wani zaɓi daga nasu al'amarin don haka wajibi ne mutum in ya samu iko ya je haji sau ɗaya a rayuwarsa in kuma ya samu damar komawa ya yi wannan abu ne wanda yake a mai kyau hadisai da yawa sun zo sun nuna falalar aikin hajji hadisai da dama sun zo a cikin sunar annabi sallallahu alaihi wa sallam da suke nuna aikin hajji wani abu ne mai falala daga ciki akwai hadisin da mukari da muslim suka rawaito shi an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal wani aiki ne yafi sai sai imanu billahi wa rasulih wato imani da Allah da manzonsa sannan sai aka tambaye shi summa maza sai kuma me sai yace aljihadu fi sabilillah kila summa maza sannan aka saki tambaye shi sai kuma me qala hajjun mabrur tun ya je ya hajji wadda yake karɓaɓɓiya alhajji mabrur karɓaɓɓiya hajji ita ce hajjin da mutum ya yi ta ba tare da ya gauraya ta da saban Allah ba wanda ita ce hajjin mabrur annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin wani hadisi da bukhari da muslim suka rawaito man hajja falam yarfus wa lam yafsuq raja'a ka yawma waladatu ummu wanda dai yayi hajji ba tare da yayi batsa ba ba tare da yayi fasikanci ba to zai dawo kalkal kamar ranar da mahaifinsa ta haife shi wato za a wanke masa za a goge masa dukkan laifukansa amma da sharaɗin ya yi hajji ba tare da ya gauraya ta da sabon Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a wani hadisi wanda shi ma yana cikin sahihaini cewa al-hajj al-mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna hajji karbabbe ba shi da wani sakamako sai aljanna saboda kaga ashe hajji ta wani bangaren yana zama wajibi shine lokacin da mutum ya samu iko yake da iko na dukiya da lafiya da dama wannan wajibi ne zai hajji sau ɗaya a rayuwarsa sannan kuma yana zama mustahabbi shine lokacin da mutum ya taɓa yin hajji ya sauke farali to sauran kuma shekaru ko kuma lokuta na rayuwarsa idan ya zai hajji to wannan hajjin da ya yi hajji ce ta sunna hajji ce wacce ke mustahabbiya idan ya yi ikhlasi ya tsarkake zuciyarsa wani ta'ala zai ba shi gwaggwaban lada mu sani cewa babu wani abin da za ka je ka yi na aikin ibada ka samu cikakken lada yadda ya kamata to sai ka tsarkake zuciyarka ka yi don Allah wato sai abin ya haɗa sharaɗi guda biyu wanda su ne ake kira shirutu qabulil amal sai abin ya zama ka yi shi don Allah ta'ala shi kaɗai, sannan kuma ka yi shi yadda ya dace da sunar annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda malamai suka ce wannan shine ma'anar faɗar Allah ta'ala da ya yace la yabluwakum ayyukum ahsanu amala ubangiji ta'ala ya halicci mutuwa da rayuwa dan ya jarraba ku wane ne cikin ku yafi kyakkyawan aiki malamai suka ce kyakkyawan aiki ana nufin wanda ya dace da sunar annabi sallallahu alaihi kuma aka mai shi yayi ikhlasi wato yayi dan Allah to waɗannan sharuɗa guda biyu sai sun tabbata sannan aiki yake zama ingantacce don haka wanda Allah ta'ala ya ba shi iko ya ba shi dama har ya samu zuwa wannan guri ya kuma tsayaye aikin da ya kai shi cikin tsoron Allah cikin nutsuwa to babu shakka wanda yana bisa ga wata falala wacce ke babba daga ubangiji ubangiji ta'ala zai ainihin kankare masa laifuffukansa zai kankare masa zunubansa kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa zai dawo wato fariƙal kamar yau mahaifiyarsa ta haife shi amma wannan da sharaɗi mutum ya yi aikin ba tare da ya gauraya shi da sabon Allah ba Allah ya samu dace ko an saurari shin fada kenan daga bakin Dr. Muhammad Sani Umar Rijal Lemo insha Allah yanzu kai sai zamu fara karanto irin tambayoyin da kuke aiko mana in ba ku manta ba muna samun sakonnin tambayoyin ku ne ta hanyoyi kamar haka ko dai ta sakon kadda kwana ta hanyar lamba ne kamar haka sifili sifili bakwai hudu sifili uku uku biyar sifili shida sifili takwas sifili bakwai hudu sifili uku uku biyar sifili shida ko ta hanyar a saƙon imel a fatoyin rahama at gmail.com fatoyin rahama at gmail.com ko kuma wasiƙar kafa da kafa da kuke rubutuwa ku kawo nan gida na rediyo rahama insha Allah za a karba kuma za a karanto muku da izinin Allah yanzu kai tsaye za mu fara karanta tambayar jibril Ibrahim wanda yake cewa shin malam wai da gaske ne ana yin hisabi bayan an shiga gidan aljanna shi hisabi shine bincike da Allah ta'ala zai yi bayan an tashi an tashi mutane da kaburburan su tattara su a almahshar a matattara guda daya Allah ya tara mutanen farko da na ƙarshe duka a guri guda da mutum da aljan da dabba ubangiji ta ala ya bincike kowa a bi shi daki-daki a ji abinda ya aka wato ɗora masa na umarni ko amanar da ya ce ya ɗauka shin ya rike amanar nan ya yi abinda Allah ta'ala ya umarce shi da ya ko kuma ya bar abinda ya ce ya bari a auna kayan ayyuka abin ayyukan lada da waɗanda suke ba wato marasa kyau a tantance wanda ya cancanci shiga aljanna da wanda bai cancanci shiga aljanna ba wannan shine hisabi idan aka yi hisabi to dan wuta zai tafi wuta Allah ka kiyashe mu dan aljanna zai tafi aljanna Allah ka samu na daga ciki to in kaga an shiga aljanna to an gama hisabi gaba daya ka ba magana hisabi sai dai kuma a yi ta ba wa mutane abinda suka aka yi musu sa na lada aka yi musu alkawarinsa na ni'ima ne kawai ubangiji Allah zai tayi musu amma ba magana hisabi ba malam sai tambaya ta gaba take cewa malam ina yin allurar tsarin iyali amma yanzu na dina amma al'ada ta tana wuce yadda na saba da kwana biyu zuwa kwana biyar shin yaya hukuncin sallolin kwanakin da da suka karu galibi idan ah, mace ta yi amfani da ko kwayoyi na abinan jinkirta haihuwa ko kuma allura ta tazarar haihuwa to takan samu matsalar rikicewar al'ada ana ta zama ba ta zuwa yadda ta saba zuwa da zuka zuwa kaɗan-kaɗan don haka kwanakin sai su ƙaru nukon ta zo da yawa nan da nan ta yi ta gama to sai ta zuwa kaɗan-kaɗan tana yi tana tsayawa kwanakin su karu sama da yadda take inda tana yin kwana uku ta da tana kwana biyar ko tana kwana biyar ta da tana kwana bakwai to abin da yake akwai a irin wannan yanayi a cikin kwanakin da ta saba yi na tana al'ada wato tana kwana uku a cikin wannan kwanakin za ta lissafa waɗannan kwanakin wato ko da ta ga ya ɗan ɗauki amma a cikin kwanakin bai ƙare ba to ta dan jinkirta zuwa wani lokaci da kwanakin tana cikin kwanakinta in ta gama kwanakinta na al'ada kwana uku din nan ya dauke to sai ta yi wanka ta ci gaba da ibada in ya dawo sai ta sai ta dakata tunda ta san shine ne dawo saman ma ta ganshi shi da sifofin da ta saba gani shi da shi wato sifofin da ta san jinin yana fita da shi ta gan shi da wannan sifa ta san shi ne sai ta dakata in ya ɗauke kenan sai ta yi wanka ta yi sallah ko da sallah ɗaya biyu ta samu in ya dawo sai ta dakata har lokacin da zai ɗauke gaba ɗaya kuma wannan ya faru ne saboda daman akwai wani dalili akwai wani sabab an san me sabab din shine wannan fils ɗin da aka sha na wato tazarar haihuwa ko kuma allura ana gafata malam wani lokacin sai ka ga al'adar daman jin ta riga ta saba yin ta kwana uku ne ko kuma kwana bakwai amma sanadiyi wannan allurar ko shan magani sai zama cewa al'adar ta tana yin ta kwana goma ko zuwa kwana goma sai malam bai ta bangaren jinin cuta ba idan har zai ta tafiya wato ba tare da ya yanke ba jinin ne yake ta zuwa kuma ba tare da ya canza kala ba bata gan shi ya koma wani ruwan kamar ruwan datti ta haka ba to wannan jinin jinin al'adar ne saboda a lokacin da take ba ta yi amfani da waɗannan ƙwayoyin ba yana zuwa normal yanzu ta yi amfani da ƙwayoyin sai ya kasance ƙwayoyin sun yi tasiri zunin baya zuwa yadda ya saba zuwa zai rika zuwa kaɗan kaɗan kaga kwanakin za su ƙaru sama da yadda za su ana akwai tambayar galla abdullahi ya ce malam wace hanya ce mafi sauki da zan bi wajen haddar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to na farko haddace abu farko dai akwai baiwa daga ubangiji zai yakan yi falalarsa ga wanda ya so ya ba shi kwakwalwa mai karfi wanda da ya karanta abu zai rike wannan Allah ta'ala ya bambanta mutane a wannan babin wasu Allah ta'ala ya ba su karfin hadda da sun karanta abu takila ba tare da ya sun ɗau lokaci ma suna karanta ba wani sau ɗaya wani sau biyu zai haddace sannan kaga in ya haddace din ta dade ba ta zube ba wani kuma zai haddace amma sai ya sha wahala amma in ya haddace kuma shikenan zai dade kuma ba ta zube ba hadda wani kuma zai haddace da wuri amma za ta zube da wuri wani kuma zai yi ta wahala wajen ya haddar kuma ya kasa haddacewa wani ya haddace da wahala ta zube da wuri haka dai mutane Allah ta'ala yi su daban-daban wannan baiwa ce daga ubangiji sannan kuma akwai abin da ake kira wato al muktasab wato ka iya hadda ka samu wata hanyar da ka koya kanka hadda ko kuma kana da haddar ka kara ƙwarewa a wajen haddace abu lokacin da zaka fara haddar abu baka saba yawan haddace haddacen abubuwa ba dole za ka san samu wahala kamar mutum ne bai saba wato motsa jiki ba a je da shi filin motsa jiki a ce za a yi gudu a zagaye filin kwallo sau biyu ko sau uku to sai gan an yi zagayen farko da kyar zai kai na biyu da kyar karshe kuma in aka tashi aka koma gida wato kwana yana ciwon gaɓoɓi duk jikinsa ya ne ya yi ta masa ciwo saboda bai saba ba gobe in ya je ba zai ji wahalar da ya ji a jiya ba in jibi ya je ba zai ji wahalar da ya ji ba wato zarhala za ta yi rabuwa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har gaɓoɓinsa su saba sai ya kasance yana yin abin cikin sauƙi to haka shi ma ita ma ƙwaƙwalwa take kamar gaɓaci ta jikin mutum ran da lokacin da ka fara abu da ka fara batun hadda to za ka ɗan sha wahala amma yau da gobe yau da gobe kuma ƙwaƙwalwar tana sabawa tana sabawa sai ka ga cewa a cikin ɗan ƙanar lokaci kana haddace abubuwa masu yawa shi yasa imamu sha'abi yake cewa lokacin da ya fara hadda wato sai ke ji kamar ana wato matsa masa hawa wani wani dutse haka kama a ce ya hau wani dutse wato mutumin da ya saba hawa dutse ba aka ce ya hau dutse babu shakka zai ji jiki to haka yake ji ce amma ba a je ko ina ba sai gashi zuciyarsa ta zama kamar wani wawa keken rafi duk abin da aka jefa sai ta cinye sai ta haɗe wato sai ya kasance ma ba abin da ma zai karanta ya manta har ma yake cewa ban taɓa ma ɗaukin alkalami na rubuta wani abu akan takarda ba wato don abin da aka masa kawai ya ya rike amma da farko ya ɗan sha wahala to sannan akwai za ka ga cewa akwai lokuta da su ma suna taimakawa wajen hadda wato zaben lokaci wanda yake ya ya dace eh, galibi lokacin da yake ake hayaniya da hargowa da kai kawo hadda a lokacin ba ta samuwa da daɗi saboda hankalin mutum zai zama ya karkasu to lokacin da zaka zauna a gurin da jama'a suke da yawa ko ake surutu ko ake hayaniya ko ake ta zirga-zirga wannan ya je wannan ya dawo to za ga cewa hankalinka bai natsu ba bai ka tattara hankalinka guri guda ba to a hadda irin wannan lokacin tana da a irin wannan gurin tana dan wahala amma idan ka koma ka keɓe gurin da babu hayaniya babu yawan zirga-zirga to za ga cewa kwakwalwarka ta tattara akan abu guda to lokacin sai ka ga kana karanta abin kuma yana shiga sosai shi yana za ga laburare wurin da aka keɓe don karatu ana cewa babu surutu ba a surutu wani gurin ma za ka ga an yi kokarin ma rarraba ma kamar su karatun ta yadda wani baya ganin wani kada ma wani ko ya sa wasu kayayyaki da su rika ɗaukar hankalin mutane ana mutum na karatu yana kallo hularsa ko rigarsa wannan ya sa ya ja hankalinsa ya kasa wato nutsuwa akan abin da yake karantawa to shi kansa guri yana da tasiri lokaci shi ma yana da tasiri lokacin da ake da hudu'i lokacin da ake da kawaici da shuru babu hargowa to lokacin hadda ta fi shiga shi yasa zaka ga magabata sukan yi amfani da lokacin bayan asuba bayan asuba galibi mutane aka yi sallah asuba komawa ake a wasu su kwanta masu lazimi kuma suna lazimin su to a lokacin akwai akwai hudu'i babu hayaniya da harbuwa da yawa to lokacin hadda tana shiga haka ne cikin dare lokacin da mutane suka yi bacci lokacin hadda tana shiga shi yasa zaka samu gali mutanen da suke zaune a ƙauyuka wanda yake zaune a sahara ko can bayan gari sun fi hadda sama da wanda suke cikin birni saboda su a cikin bayan can ƙauyuka ko a can abinan bayan gari za ka samu babu hargowa babu hayaniya babu diri na motoci da babura da waye haka su sai ga ta nutsu wajen karanta abinda wajen haddace abinda suke karanta ko kula da shi saɓanin wanda yake cikin birni yana zaune wannan ya zo ya wuce wannan ya zo ya fito wannan karan inji karan mota karan babur ko lokaci ma jirgi karan jirgi kansa ya zo sauka da sauransu to duk wanda yana tasiri wajen wajen hadda to sannan za ka ga wani lokaci wasu malaman sukan sukan ci wasu abubuwa haka cikin kayan marmari ce za ka ga yana ce yana ƙara ƙarfin kwakwalwa kamar misali eh, ci inabi babinan zabibi zabib busasshen inabi yana taimaka wajen wajen wanke ƙwaƙwalwa da da mutum yana rike abu to za ga magabata da suna suna amfani da shi wajen wajen wato ƙarfafa ƙwaƙwalwarsu to waɗannan za su taimaka wajen hadda sannan kuma abinda za ka haddace shi kan ya zamana wato ka samu shawara ta malami musamman yanzu ka yi mutum hadisi na yi maganar hadda ne dunkule a mutum hadisi da kai magana bayan duk waɗannan abubuwan da na gaya maka ya zamana akwai wani malami wanda za ka haskaka da shawarwarinsa da farko ya fara gaya maka cewa ga hadisan da za ka fara haddacewa ba wai kawai kowane hadisi ka gani ka ce ba za ka fara ba ko ka ce kawai bara an fara da bukhari da musulun tun da naji an ce su ne kawai ka ɗauko sayul bukhari akwai hanya da za a ba ka shawara a cikin ka bi ta hanya kaza akwai mutafakun alaihi misali hadisan da aka ittifaki a kansu ka fara ta kansu in ka gama sai ka zo ka tattara waɗanda bukhari ya rawaito babu su a musulun ka haddace sannan wanda musulun ya rawaito babu su a bukhari ka haddace wato ya zama da dai akwai mataki mataki na haddadin ba wai kawai haka zaka yi ta ci ce ba kasan hadisi ba kamar ba ne al'kur'ani wani abu ne tsayayye hadadde a cikin wani guri wanda yake guda daya kasan ta farkonsa kasan amma hadisi shi ba haka ne yana da yawan gaske sannan a ciki akwai ingantattu akwai wanda wasu inganta ba da sauransu akwai wanda suke maimaituwa akwai lafuzan da suke sassaɓawa to kaga duk wannan yana buƙatar shawarar wani kwararre wanda zai dora ka akan hanya Allah ya saka da muraci sai mai tambaya ta gaba yace malam na kasance idan ina yin tasbihi sai na dinga jin zafi a zuciyata menene mafitar haka babu shakka shaidan da ya riga ya alkawarin cewa ba zai kyale dan adam hakanan ba sai ya ga ya lalata masa duniyarsa da lahirarsa to wani alkawari ya yi gaban ubangiji a gaban Allah ta'ala ya wani alkawari eh, cikin mala'ati yana hunin bai na aidihin wa masalfin wa imanihim wa an shama'ilihim wa la a aksarahum shakirin قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأهتنكن ذريته إلا قليلا aka yi cin alwashi ya rantsuwa cewa sai yayi wala udillannahum wala umanniyannahum wala na fala yughayyirunna fala yubtikunna azan al'anam wala amurannahum fala na khalqallah to yayi alkawari iri iri iri daban-daban a gaban ubangiji cewa sai yayi kace-kace da zurriyar annabi adam alayhi saboda yana kamar ta dalilin adamu ne ya samu abin da ya samu na na la'anta ta ubangiji don haka a duk yanayin da kake dan ba zai kyale ka ba haka wannan zafin da kake ji ko damuwar da ka ji a cikin zuciyarka don aikin shaidan ne ka sani cewa kai yanzu kana kokowa ne da shaidan kuna fafatawa ne da shi kakka taba yadda ka sadu da ka sakan masa harika da kai saboda kai lokacin da kake jin wannan zafin ci gaba ci gaba a lokacin kuma kamar kana daukan shi ne kana kwada shi da kasa saboda in ka ci gaba a haka to za ka yi galaba a kansa amma duk sanda ka ɗan ji takuruwa ka ji damuwa ka ji su ƙaiƙayi ka watsar to shi galaba a kanka saboda ɗan adam cikin rigima yake da kokowa da rikici da shaidan wanda kuma kowane ɗan adam yana tare da nashi shaidan ɗin in banda annabi sallallahu da Allah ta'ala ya taimaki nashi ya taimake shi nashi ya musulunta ko kuma ya kasance annab sallallahu salama ya fi karfin sa ba yadda zai yi da shi ko ba zai umarce shi da wani abu sai alkhairi amma duk wani dan adam kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma minkum min ahadin illa wa ma'ahu qarin ba wani tsaye daga cikin ku face tare da shi akwai eh, shedanin da aka gwama masa aka hada su da zarar aka haifi mutum ya fado duniya shaiɗan zai kawo masa abokin rayuwarsa ya hada su tare to wannan shine kuke kake kokowa da shi a kullum baka kai kokari kaga cewa baka bashi ya yi nasara a kanka ba kai kokari ka ga ka bashi ya yi nasara a kanka ba kai kai nasara a kanshi don haka abinda zan ce da kai lokacin da kake jin wannan kawai ci gaba kakka fasa abinda kake har ka ga ka kai karshe yadda ka bukata na'am malam mutane suna cewa wai Allah ya ce ka ji tsoron mutum ina neman ƙarin bayani akan wannan maganar shin tana da hujja alqur'ani cewa wala takhafuhum wa ni in kuntum mu'minin wala takhshawun nas kada ku ji tsoron su kada ku ji tsoron mutane kada ku ji tsoro na ni kadai inna ma zalikum shaytanu khawfu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin haka shi alqur'ani korewa yayi ba cewa a ji tsoron mutane ba cewa kada a ji tsoron mutane a ji tsoron Allah shi kadai sai dai abinda kowa riga sani akwai tsoro na ɗabi'a akwai tsoro na ɗabi'a wato Allah ta'ala ya halice mutum ya sa masa abinda zai ji tsoronsa eh, tsoro ne wanda yake na ɗabi'a ba za ka ce ka aji shi ba mutum yana jin tsoron wata dabba mai cutarwa kuma ya ji tsoron eh, kunama ya ji tsoron miciji hmm, ya ji tsoron zaki ya ji tsoron kura ya ji tsoron wannan tsoro ne na ɗabi'a baya baya taba tauhidin mutum ko wani wanda yake mugu ne mutum ne yana tafiya cikin dare a daji babu shakka zai rika jin tsoro bai san me zai bullo masa me zai gani to wannan tsoro ne na dabi'a wannan Allah baya kama mutum da wannan dan me ji tsoron abin da yake mai cutarwa ne wannan ba wani abu annabi Musa alaihi salam lokacin da ya zo gaban fir'auna ya kawo matsafa suka zo suka jefa sandunan su sandunan suka zama suka zama macizai kaga Allah ya yi fa'auje sa fi nafsihi khifatan Musa annabi Musa sai ji tsoro kaga annabin Allah ne daga cikin ulul azmi na rusul amma kuma ya ji tsoro saboda abin da ya gani abu ne da ya saba wa al'ada sannan kuma abu ne a ka'ida a ɗabi'a yana cutarwa shine maciji kaga guri ya cika da macizai kuma a ce macizan nan ila sun yi kanka zaka ji tsoro so wannan babu babu komai mutum ya ga maciji ya ji tsoronsa ko ya ga kunama ya ji tsoronta ko ya ga barawo gaban shi faɗi ya ji tsoro wannan babu wani abu amma ba wacce aka yi Allah ya ce ka ji tsoro na nesha ce ɗabi'a ce da musulmi da wanda ba musulmi ba duk haka suke ba wani wanda shi cewa aka yi ji shi kuma ce aka ce kai ya abinda ba a so shi ne karka jin tsoron wani kamar yadda kake jin tsoron Allah wannan shine zai karya maka tauhidi shi zai gurbata maka aƙida. a ce kana tsoron wani yadda kake tsoron Allah ya muke tsoron Allah muna tsoron Allah duk da ba ma ganin sa muna ganin ukubarsa tafi kowace ukuba muna ganin girman sa yafi na kowa saboda haka muna girmama shi tare da jin tsoron duk da ba ganin muke ba amma tsoron shi muke to irin wannan tsoron kakkai mu wani ba Allah ba kai ya zama na kawai wani saboda yadda kake girmama shi kana ɗakin ka ba kwa tare amma jin tsoronsa kake ji a zuciyarka kana gaba za su yi wani abu ba saboda kana ganin kamar zai kama ka in kai to wannan wannan tsoron ba ba ba ne bane kamar da zutun da zai zo Allah ba shi dukiya ya ɗauki dukiyar nan ya je ya tsare ta a inda yake ganin barayi ba za su cin mata ba ya kai ta banki inda yake ganin za ta kubuta amma ya zo gida ya kasa bacci misali san da ya juri ya tuna dukiyarsa sai tsoro ya kama shi kan dukiyar nan ba a je a sace tsoron wanda tsoro tsoron ya wuce tsoro na ɗabi'a wanda ya zama tsoro na bauta irin wannan ne aka hana amma don ka ji tsoro na ɗabi'a wannan babu kuma sannan wannan magana da kawo Allah ya ce a ba inda Allah ya faɗa haka malam menene babbanci tsakanin hadisi da kuma sunna to a dunkule aka ce hadisi ana nufin abin da aka jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na magana ko aiki ko kuma wani abu da aka yi a gabansa ya tabbatar wato wannan shi ake cewa hadisi ko wata ɗabi'arsa ko aka ce wannan wani halinsa ne ko aka ce wannan wata sifa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ana kiransa hadisi duk abin da aka jingina su zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sunan shi hadisi to jingina wannan za ta iya zama jinginawa ce da ta tabbata wato an jingina masa kuma haka din ne ya faɗa ko haka din ne ya aikata ko haka din ne sifar ta ce to kaga wannan izafa ce wato jinginawa ce ta tabbata da sharuɗanta kamar sharuɗin da malamai suka ambata na hadisi sahihi ko hadisi karɓaɓɓe wanda malamai suke suna bayanin sa a matsalahul hadisi wanda ba muhallinsa ne. to idan aka ga sharuɗan da za su tabbatar da abin sun cika a cikin wannan jinginawar ta cika wannan hadisi ne sahihi ko a ce hadisi ne karɓaɓɓe ko hasan to aka ce hadisi sahihi wato annabi ya yi abin ko ya faɗi abin to ya zama sunna sai ya zama sunna kaga a takaice zaka ce a hadisi karɓaɓɓe tabbatacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ake kira sunna wato abin da ya tabbata abin da bai tabbata ba ba za ka ce sunnar annabi bane sallallahu alaihi wasallam to mutum ne ya ga wani hadisi an ce a yi wata sallah ko a yi wani lazimi ko a yi kaza sai malamai suka ce ai wannan hadisin bai tabbata ba to wannan lazimin ko wannan sallah ba ta zama sunnar annabi ba sallallahu alaihi wasallam amma ka ga wani hadisi an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah walaha misali ko ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah wutiri to sallar wutiri ko sallar walaha ta zama sunna saboda mai saboda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sauraka ingantaccen hadisi tabbatacce zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya aikata wani abu shi ake cewa sunna ana zaki cewa duk hadisi ingantacce sunna ne amma ba duk hadisi ne sunna ba ah, to zaka iya faɗar haka Zai cewa ingancin hadisi zai iya inganta kuma zama mansuf ne wato zai iya inganta kuma ya zama an shafe hukuncin da can an yi daga baya kuma a wani dalili annabi sai wani hadisin ya zo shafe shi to in ya riga an shafe shi kaga ba zai zama sunna ba amma in dai yana nan al-ma'mulun bihi an an annabi ya aiki da shi kuma babu abin da ya nuna an shafe shi to sunna ne sunnar annabi ce amma kuma ba duk hadisin yake sunna ba saboda akwai hadisi mai kyau akwai mara kyau akwai hadisi da'ifi akwai hadisi da'ifun jiddan akwai hadisin da ake cewa mawdu'i wato wanda yake ya tabbata ma 100 bisa 100 ƙarya ne kaga wannan duba ba za ka ce masa sunna ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man haddasa anni hadithan yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibain wanda duk ya faɗi wani hadisi ya jingina mu wanda malamai suna ganin hadisin ƙarya ne to yana ɗaya da cikin makareta to kaga annabi ya kirawo ƙarya hadisin ƙarya ya kira shi da hadisi man haddasa anni hadisan kaga ashe ana iya samun hadisi na ƙarya gashi sunan shi hadisi amma kuma ƙarya ne shi yasa ba da zarar aka ce a hadisi an ce kaza ba kuma shi ne ya tabbata cewa annabi ya faɗa ana iya cewa hadisi kuma a ce maka ba hadisin gaskiya ba ce hadisin ƙarya don kalmar hadisi tana nufin zance tana nufin magana haka in magana ta tabbata ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai su ce hadisi ne sahihi in ba ta tabbata ba to ba a jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abu A wata tambaya ta yi kama da kusan wacce maka amsa da kana cewa malam na kasance idan ina jinin al'ada wani bakin ruwa yana fito min kuma daga baya sai jinin ya dawo to idan naga haka zan yi wanka ne na yi sallah ko kuwa a cikin kwanakin al'ada ta ne to wannan yana cikin al'ada wato alkudura ko asufra idan a cikin kwanakin al'ada ne mace tana cikin kwanakin ta na al'ada kwana hudu take yi a cikin kwana na biyu ko na uku sai ta rika ganin wannan kudura din Kwanakin ta kuma ba su kare ba wannan jinin za ta ɗauke cikin al'adarta ne amma in bayan ta gama kwanakinta ne sannan wannan kudura ɗin wato gurɓataccen ruwa ɗin ya fito to wannan baya cikin baya cikin al'ada kamar da ya zo a cikin hadisin a Aisha radiyallahu ta'ala anha malam na gina gida sai mahaifina ya yi rubutu a takarda ya sa na siyo tukunya ya umarce ni da na binne tukunyar a tsakar gida kuma idan na ƙi yin haka sai ya fushi da ni yaya zan yi kenan baya halatta ka yi wa wani biyayya kowane ne shi akan abin da ke saban Allah ne an ce a girmama iyaye a yi musu biyayya a darajta su a mutunta su a taimaka musu duk musulunci ya yi wannan magana cewa bilwali dai na ihsana a kyautata wa iyaye amma da sharaɗi kada su sa ka abin da kasancewa ya kaucewa hanya musulunci bai zo da batun cewa idan mutum ko ya yi sabon gida ko ya tsohon gida ko ya sabon shago shi kenan a yi wani rubutu a sa a tukunya abin ne ba wannan ba musulunci ba ne ba ya daga cikin koyarwa musulunci mai ma aka rubuta ba ka sani ba to wannan ya saba wa addini ya saba wa aƙida mai kyau haka ba daidai ba ne kowane ne zai sa ka kai masa biyayya don gudun kushinsa don da a ce Allah ta'ala ya fushi da kai gara duk duniya ta yi fushi da kai annabi sallallahu alaihi yana cewa wanda duk ya nemi yardar mutane da fushin Allah sai Allah ya fushi da shi kuma ya sa mutanen masu fushi da shi wanda ya nemi wato yarda Allah da fushin mutane sai Allah ya yarda da shi kuma ya sa mutane masu yarda da shi saboda haka fushin mahaifinka akan abin da yake ba bisa gaskiya ba ba zai cutar da kai ba insha Allah kai dai ka ci gaba da kyautata masa cikin abin da duk kake iyawa ka kuma yi kokari ka ka kiyaye kuma dokar ubangiji saboda ka koda zai yi fushi ba daidai bane kai masa biyayya in kuma har kai masa biyayya anan to ka tuba zuwa ga Allah ka sani cewa ka kaucewa koyarwa ta musulunci Allah ta'ala cewa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma idan suka yi maka suka matsa maka akan ka hada wani abu da ni ka hada Allah da ka hada ni da wani abu to kakkai musu biyayya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta'ata li makhluqi fi ma'siyati al-khaliq ba a biwa wani mahaluki biyayya a saba mahalici sai inna mata'atu fil ma'ruf ana yin da'a ne cikin abin da shari'a ta zo da shi ta yadda da shi to da abin da shari'a ba tun san shi ba ba ta yi da shi ba kuma wanda ake waɗa a nan malam na ji an ce ba a yin azumi ranar juma'a shin hakan na nuna cewa mutum ba zai yi azumin nafila ba a ranar kenan to ma ana magana azumin nafilan ne azumin farilla ne ai ba wani abu azumin farilla nawa muke ranar juma'a abinda aka hana shine mutum ya keɓe ranar juma'a da azumi na nafila wato mutum ya keɓance ranar juma'a saboda tana yinin juma'a ce bara ya azumi ko ya keɓance daren juma'a da kiyamun laili wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kamar da ya tabbata a cikin hadisin Abu Hurairah wanda yana cikin sahihaini kada ku annabi na cewa kada ku ware ranar daren juma'a da da wata sallah kada ku ware yinin juma'a da wani azumi sai dai mutum sai dai mutum idan ya azumci wata rana gabanin juma'ar ko kuma ya zai hada da wata ran da bayan juma'a wato kenan idan da mutum zai azumi alhamis sannan ya juma'a to ya halatta to ya alhamis juma'a ko ya juma'a asabar amma ya yi ware yinin juma'a saboda an ce yini ne mai daraja ya ji falalarsa ya ce to zai ma azumi a ciki musulunci ce a kada ya yi darajarsa daban falalarsa daban wannan ko abu ne da ba a saka ba kasancewar abu yana da falala yana da daraja ba a yadda ka girmama shi da abin da ba a ce ka girmama shi da shi ba saboda ka ba za ka girmama ranar juma'a ba da wata kiyamun laili ba kiyamun lailin kake yi ba amma kawai da daren juma'a in zo wato ran alhamis da daddare kenan sai ka tashi ka yi kiyamun laili saboda an ce juma'a tana da falala to wannan ka abin da ba a saka ba ko yinin juma'a saboda an faɗi falalar yinin juma'a ka ce to bara ka azumi ma za ka yi kawai saboda falalar yinin wannan shi ma shari'a ta hana amma mutumin da zai hada da wani da wata rana gabaninsa ko bayanta wannan ya halatta hakanan inda a ce wani azumi ne da ake yi mai munasaba ya faɗo a ranar juma'a to shi ma ya halatta kai wato da a ce azumin arfa misali arfa ta kama ranar juma'a to za a azumta ta saboda yanzu a nan ba kana azumi ba ne saboda wannan ranar juma'a ce kana azumi saboda arfa ce wannan babu komai haka nan idan za ta shigo cikin azumumuka da mutum ya saba yi mutum misali mutum ya saba yin ayyamul bait ya saba yin azumi kwana goma sha ɗaya a sha uku sha hudu sha biyar na kowane wata to sai ya zama na juma'a ta faɗo a cikin waɗannan kwanaki ko na sha ɗaya ko na sha biyu ko na sha uku ko na sha uku ko na sha hudu ko na sha biyar sai ya azumce ta wannan babu wani abu malam nakan ga wasu idan an yi rasuwa suna rufe gawar da kyalle mai ɗauke da ayoyin Allah shin menene hukuncin haka a shara'ar Allah to wannan ba shari'a ce ta Allah ba ba shari'a ce ta manzo sallallahu alaihi wasallama ba ba kuma aiki ne na magabata ba kuma malamai ba su yi umarni da haka ba saboda ka wani abu ne ya sabo babu shi a musulunci musulunci ba a ce in ka an za a binne mutum ba a rubuta ayoyi a cikin littafaninsa a mutum idan ya rasu babu abin da ke binsa sai aikinsa duk wani abin da za a bi shi da shi ba zai yi masa tasiri ba matukar da dai aikinsa bai zama mai cetonsa ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa abubuwa uku suna bin mutum lokacin da aka tafi kai shi makabarta za a abin nan dinsa dukiyarsa iyalansa aikinsa sauran za su dawo sai aikinsa aikinsa ne kawai za a bari shi tare da shi ba haka mutumin da aikinsa bai cece shi ba to babu kuma wani abu da zai cece shi za ka rubuta wasu ayoyi a jikin alkafa ne wannan a ce sannan kuma akwai wato bijira shi su kansu ayoyin zuwa ga tozartawa zuwa ga ko su sa najasa ta same su ko wani abu an san mamaci wani lokaci wani abu na najasa yana fita daga jikinsa ka rubuta ka dauko abin nan kalle wanda yake da ayoyin alkur'ani ka rufe mutum wanda wani abu na wawali zai iya fita daga jikinsa wani abu na ga'idi zai iya fita daga jikinsa ta yi hatsari ya yi jini yana fita daga jikinsa duk kaga mai kai a nan wannan ayoyin na alkur'ani da su ka jefa su cikin abin da yake najasa ne wannan abin da yake fita daga jikinsa najasa ne tsawon yana da ko baya da rai shi wannan abin da zai fita jikinsa najasa ne duk kaga a nan ka jefa abin da Allah ta'ala ya umarce ka ka girmama shi ka jefa shi cikin cikin najasa a cikin aikin da ba a umarce ka da shi ba ba a sa ka ba kuma aikin da ba zai yi wa mamacin amfani ba abin da zai yi wa mamacin amfani shi ne a aikinsa sai addu'a da mutane za su yi masa masa addu'a na zai ce yau da ole fikun ko a fikun mutu su zai kafa ina hul'ana yi yus'al ko yi wa ɗan uwanku addu'a wannan ita ce za ta amfani wa mace addu'a daga sallar da muke yi ta gawa har zuwa lokacin da aka shi har zuwa addu'ar da za a yi bayan an binne shi wannan ita ce za ta amfane shi amma wannan wannan rubutu da za a yi ba zai amfane shi komai ba bayan wani lokaci za zai kafanin ya ya ya abin nan ya ya ya riɓe, ya ya koma ƙasa to in kayi ne zan samu wata kariya to abin da gaba ai zai zo ya rabu da shi haka wannan abu bai da asali bai da tushe kuma haramun ne yin hakan malam shin idan mutum yana ramuwar azumin ramadan za a bashi lada kamar a watan ramadan kuma zai dace da irin falala daga rabasa watan ramadan kamar amsa addu'a da sauransu to watan ramadan wata ne wanda shi yana da hususiyarsa wato abubuwan da Allah ta'ala ya keɓance shi da su sauran watanni ba su da shi a watan ramadan aka saukar da alkur'ani a watan ramadan ake rike manya-manyan shaidanu a tsakukunce su a ɗaɗɗaure su a watan ramadan ake buɗe kofofin aljanna a rufe na wuta a watan ramadan a lailatul qadri take wanda Allah ya sauri mai alfi shahar to duk waɗannan falaloli ba sa kasancewa a wani wata amma a ramadan so idan mutum yana ana bin shi azumin watan ramadan ana bin shi azumi biyar goma zai yi su a cikin shawwal ko zai yi su ba za a ce shi kuma a lokacin da yake azumin ba a shawwal a ɗaure masa aljanu a shawwal a rufe masa kofofin wuta a bude masa a'a wannan a ramadan ne ake yin wannan kuma saboda haka ramadan ya wuce yanzu yana rama azumi ne amma falalolin da suke cikin azumin ramadan ba za a yi masa su ba a wannan lokacin kan ma ya sare ya sha azumi yanzu biya yake yi wato wani bashi ne ya ce yanzu yake biya amma ba batun cewa waɗancan abubuwa batun karɓar addu'a wannan mai azumi kawai na ramadan ne ko ba na ramadan ba ne wannan ana karɓar addu'arsa yana daga cikin abubuwan da ake karɓar addu'ar mai azumi wato addu'a a lokacin shi ne lokacin buɗe baki lokacin da mutum ya zo lokacin da ya zo buɗe baki fa’in da lisfa'imi da watan laturat mai azumi ya zo addu'a to ana karba a tsaye zo bude baki addu'a ana karba addu'arsa wannan sawa'un a ramadan ne ko ba a ramadan ne wannan sawa'un azumi ne na farilla ko na nafila da azumi aka ce mutaka wannan zai samu amma waɗancan abubuwa da aka faɗa suna faruwa a ramadan dan mutum yana ramuwar ramadan ba zai ce to shi ma yana so da a yi masa waɗancan abubuwa ba malam menene ingancin cewa Allah ya so da littattafai 114 ga annabawa talatin ga annabi ibrahim sittin ga annabi shisu goma ga annabi musa duk an yi wannan ne kafin saukar attaura da kuma littattafai hudu bayan attaura wannan hadisi ne da hibba ne ya rawaito cikin littafinsa amma hadisi ne da yufin jiddan hadisi ne da yake da rauni kwarai da gaske ba ka bai tabbata ba ah, hadisi ne da aka rawaito daga abu da gifari amma gaskiya bai tabbata ba hadisi ne da'ifun jiddan tsohuwar wasiƙa da Umar Ado Inuwa daga Shishakwata su ya turo mana za mu tsaukar wani abu daga wannan wasiƙar tasa ga tambayar da za mu iya ɗauka a yanzu wani irin hukunci Allah ya tanadarwa mai cin riba da mai ma'amala da riba babu shakka riba wani abu ne da dukkan al'umma ta musulmi ta yi ijima'i akan haramcinta kai ba ma musulmi ba dukkan waɗanda Allah ta'ala ya wa da littattafai addinan da suke da littattafai kamar yahudanci kamar nasaranci duk sun yi ijma'i akan cewa riba haramun ne ubangiji ta'ala ya ya ya ya sifanta mai cin riba da cewa ranar gobe kiyama zai tashi kamar wanda yake farfadiya wanda aljanu suke make shi ladina bulwar riba لا يقومون illa كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من min wanda suke cin riba ranar gobe kiyama za su tashi kamar wanda aljanu suke make shi yana faduwa yana farfadiya sannan ubangiji ta'ala ya ce wanda suke cin riba kamar sun shayalanta yaƙi ne da Allah kamar sun fito su yi na fito na fito ne da ubangiji ya yi na amonu taqullaha da zaru ba kai minar riba in kuntun mumini fa illam taf'alu fa'zanu bi harbin min Allah wa rasulih fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la ubangiji yace ya ku wadanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ku bar duk abin da ya saura na riba in har kun kasance mu'mini in ko ba ku bari ba to ku yi shelar yaƙi da Allah wato kamar kun fito ne za ku yaƙi Allah wanda ce zai rukuma da ubangiji ina fitin zai kai zai kai labari ba to wanda yake cin riba yana yaƙar Allah ne wato wanda ya fito yaƙar Allah ne sannan riba ubangiji Allah yana bice dukkan wani abu da riba take cikin sa yana cire masa albarka yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat ubangiji yace yana bice albarkar da take cikin riba ya albarkaci sadaka Allah ta'ala yana cewa ma ataytum min riba liyarbu fi amwalin nasi falayar yarbu inda Allah وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون abinda duk kuka bayar na riba dan ya haɓaka cikin dukiyar mutane to ba zai haɓaka ba a gurin Allah to ba zai albarka ba a gurin Allah abinda kuka bayar na sadaka to waɗannan su ne Allah ta'ala yake ninninka musu su haka Allah ta'ala ya la'anci mai cin riba riba ubangiji ta'ala ya sifanta yahudawa da cewa samma'una lil kadhibi atkaluna lis suhd masu yawan sauraron ƙarya ne kuma sai wancin riba ne sai wancin haramun ne ubangiji ta'ala ya halaka su ya ya wato ya ya kuntata musu a rayuwa saboda cikin laifukan da suke akwai akwai karbar akwai cin riba ubangiji ta'ala sai ya kuntata musu a rayuwarsu Allah ta'ala yana cewa fazulul min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi kaseera wa akhdhihim ar-riba wa qad an wa aklihim amwalan nas bil batil ubangiji ta'ala yake cewa saboda zalincin waɗanda suka ce su yahudawa ne sai muka haramta musu abubuwa masu daɗi da yawa wanda da an halatta musu saboda kuma yadda suke hana mutane shiga addinin Allah sannan Allah ce wa akhzihim riba da yadda suke cin riba kawai haka riba wani abu ne da Allah ta'ala ya keta tun a addinai na farko har zuwa musulunci wanda ta'ala ya ƙara haramta riba wa halallahu albai'a wa harrama riba Allah ya halatta ciniki amma ya haramta riba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsinewa mai cin riba da mai rubutawa da mai shaida duk ubangiji ta'ala ce annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya tsine musu haka riba wani abu ne wanda yake mai halakar da al'umma kuma duk al'ummar da riba ta yawa a cikinta to wani al'umma ba ta albarka za ka samu arzikinta ma ci ba yake ka ruwa ko a duniya yanzu idan aka ce wato abin da ake karba na riba a bankuna ya yi ƙasa to alama ce suke nuna arzikin ƙasar ya bunƙasa in kuma riba ta yawa to alama da suke cewa tattalin arzikin ya lalace haka ita riba a kowane irin a kowace irin al'umma wato rushe tattalin arziki take ta rushe zamantakewa ta rushe wato ainihin kaunar juna daga cikin zukata don babu yadda za a yi mutumin da ya baka bashi da riba kaji kana san shi kana kaunar shi kaji cewa wannan mutum ne mai tausayi saboda haka musulmi ya kamata ya ga iyayensa ya guje wa riba duk yadda zai ga cewa harkar riba wata shiga cikin sana'arsa ba malam ya ya kamata mai imani a lokacin da shi ba shi ne ya karɓi bashin ba a'a ya kai ajiya kuɗi ne wani banki da yake ta'ammali da raba sai ya kasance kuma an ƙara masa kuɗin rabar in ya karɓi wannan kuɗin malam ya ya kamata ya mu'amala da su in ya kai ajiya ko mu ce ya ba bashi banki bashi dan a tsarin hakika muka kai kuɗin mu bashi in muka kai kuɗin mu banki ba ajiya muka kai ba bashi muka ba banki shi kuma zai je harkokin sai ba mu in tashi biyan mu da dora ai shi ya zama riba ba ba dan ita ajiya abinda ake cewa ajiya shine kai kayanka a aje maka gobe in ka je a dauko wannan abin da ka bayar a ba kayanka shine ajiya in na kai yan naira dubu dubu guda ɗari na ce aje mu ka karba ka sa a cikin abin nan da kalle da ka aje gobe in na je na ce a bani kana ka dauko wannan ka bani shine ajiya amma abin da yake tsakaninmu da banki ai bashi muke ba banki shi kuma ya harkokinsa in ya tashi biyan mu ya ƙara mana wani abu shi yasa in ka kai kuɗin ba su za a ba in ka tashi aka tashi da maka da su ba su za a da maka da su ba to ita ajiya duk sanda cewa mutum ajiya ya yi amfani da abin to ya zama ba ta tashi daga ajiya ta rikide ta koma bashi in na baka ajiyar naira ɗari sai ka je ka sha lemu to karanta kenan in na dawo gobe biya na za ka yanzu ba ajiya ce ba don ajiya ce ba ka taɓa ba in baka taba ba wani abu ya same ka kuma bazan ce sai ka biya ni ba tunda shi wanda ka bawa ajiya ka amince da shi ne shi yasa ka bashi don haka in wani abu ya faru ga ajiyar ka ba tare da ka ba tare da mutum yayi ta'addanci ba ko ya ganganci to baya biya amma yanzu tsakanin mu da banki muka kai kuɗi ko da an yi robarin a wannan bankin ai ba ce kai ba a zo a ce maka kai ka an sace ba <laughs> kai ba ruwanka za ka je ka kuɗinka ba ruwanka wannan su ta shafa Eh, saboda haka in har an baka wannan kudin riba ce kuma bai kamata ka ci ba ba ma naka ne sau haka sai ka je ka yi wani abu da al'umma za ta amfana da shi gaba daya wannan abin da ya abin da ya waje ba ya sauraro a nan shirin na yau ya kawo ƙarshe kun saurari amsoshin tambayoyin daga bakin Dr. Muhammad Sani Umar rijiyar Lemo daga tsangayar nazarin ilimin addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da take Kano insha Allahu gobe a daidai wannan lokaci za ku ji mu da amsoshin irin tambayoyin da kuke aiko mana in ba ku manta ba kuna aiko mana tambayan ne akan sifili takwas sifili bakwai hudu sifili uku uku biyar sifili shida ko ta fatoyin rahama at gmail.com ko wasikar kafa da kafa da kuke kawowa wannan gida a madadin hukumar gudanarwa ta gidan rediyo rahama da ɗan uwana shehu bala kabara da wanda ya sada da ku Bashir Idris Ungogo tare da Saifullah Usman Usman ni dai sunana Ibrahim Ma'azzam Muhammad nake cewa mu haɗu da ku gobe a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullah ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا ولهديناهم صراطا مستقيما صدق الله العظيم